Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu, Laraba 15 ga watan Janairu na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. likitar haihuwa ta balle yara jihar talabiri inda mata ɗari ke haihuwa a cikin wata ɗaya na fama da rashin kayan aiki shugabar asibitin na neman taimako a yau ne aka buɗa zaman shari'a a difa a cikin shari'a goma sha takwas da za a yanke ma hukunci har da na kisan kai ƙarin haske a cikin labarin sai kuma rahoton namu na musamman wanda zai mai da hankali kan ayyukan da asusun taimakon kai da kai na musulunci da ci gaba ke yi a fannin makarantu a ƙasar nijar sauraron mu barkan mu da sake saduwa. Fiye da haihuwa ɗari a cikin wata ɗaya kacal wannan shine adadin da malaman jiya na balle yara a kominikin tagazar cikin jihar talabiri suka bayyana ta hanyar shugabar likitar haihuwa da ta yi korafin cewa asibitin na fama da karamcin kayan aiki har ma matan na haihuwa a ƙasa. Ga dai ƙarin haske da uwar gidan abdulsalam Maryama Unguzuma Tama Hassan Mumune. dinka maternity tabul fɔlɔ na gursi a fawo in kin zo maternity aihuwa babu ma tabul in da za mu azaki domin tabul in ba su yi kuma in kin aihu ɗakin da ake kai mata su huta ɗakunan ma sauran mantalan duka sun aiki sauran kun ba su da ko mantala ba mu da wani kayan aiki ko tansiyometir ma ba mu da shi kujerin ma da muke zama da su duk sun lalace karhunan zalla na akwa shi yasa duk macen da za ta zakuwa aihuwa muna ke mata ta zo da ledarta suna zowa da ledodinsu in za su zakuwa aihuwa a cikin wata muna iya samun wajen mata 100 da suke zakwa aihuwa. In mun samu uku ta aihu saman gado, sauran sai dai su shinkiɗa takardun su ƙasa su zamna. Ni dai kiran da zan ma mutanen balle kwara shine in dai akwai wanda Allah ya hore ma dalili ya taimaka muna mu samu kayan aiki, mu samu koda su tansiometer ne da tablo wanda ake aihuwa saman shi dan Allah inda dalili a taimaka mana. A nasu bangaren shugabannin gundumar Bermo a cikin jihar Maradi sun yi bikin karbar likitar haihuwa da magunguna da dama a Wursena kwaminikin Gadabeji. A cewar Merkin na Gadabeji, wannan likitar za ta kawo ma al'ummar Wursena da ke zuwa asibitin Gadabeji sauki a game da tafiyar da suke yi ta tsawon kilomita goma sha biyar. Ga dai ƙarin hasken da Merkin na Gadabeji Muhammad Nawani Yamma Umaru Adamu. Mun gina gidan haihuwa a asibitin Orsina da zumar mai da wannan asibitin CSC a mataki na biyu. Alaka da ofishin asibitin Bermu ganin gundumar Gadebeji CSC ɗaya ce gare su duka da faɗin gundumar. Don haka muka tsaye da shawarar hanyoyin da za mu bi na rage wahalhalu ga al'umma zuwa gidajen asibitoci. Inda a yau mun yi bikin karɓar gidan haihuwa da aka gina a nan Ursina wanda ginin ya laƙume miliyan miliyan hudu da jika ɗari tara. Za mu kawo magunguna na miliyan ɗaya da rabi da kuma buɗe asusu na farawa. fatan Fatanmu shine kula da magungunan da aka kawo. Kuma mata a wayar musu da kai su rika zuwa haihuwa a gidan likita domin mu samu karuwar jama'a da suke zuwa gidan asibiti saboda a wannan yankin namu gaskiya zuwa gidan asibiti ya yi karanci idan aka yi la'akari da alƙaluma na ƙasa. tsarin ermedevaca da ƙungiyar ƙasar turai ta tsaro aud ta soma ayyukanta wadda ta soma ayyukanta tun ranar daya ga watan janairu a bangaren sojojin ƙasar jamus da ke aiki a niger za ta bunƙasa al'amuranta na fitar da 'yan malati zuwa ƙasashen waje a afirka da europe malaman likitoci a cikin jirgi za su ɗauki waɗanda suka jikkata da babbar asibiti ta maradi da ke gusumcin kasar niger zuwa sauran kasashe makwabta inda ke da kayan aiki kwararru musamman ma a gawo kasar mali da kuma kasar chadi har ma kuma da kasar turai a cewar wata sanarwa ta kungiyar tsaro da kungiyar fob ta maimaita kasar niger za ta karbi fiye da sojoji 100 na kasar jamus a wannan shekara kuma mafi yawansu za su ci gaba da aiki a gundumar maradi kamar yadda sanarwar ta bayyana. kisan kai biyu bugun kawo wuka bakwai fyaɗe hudu da kisan jinjiri ɗaya su ne adadin laifuffukan da za a yanke ma shari'a a kotun difa cikin kwanaki goma masu zuwa bubakar mamudu nyandu shugaban mashara'antar ta difa ya malawan bukar karin haske A wanga zaman shari'an koti ababuwan da za a shari'a a kansu sun jimici harakoki goma sha shida abinda sahun koti mai kula da hakan ya tanada kenan amma akwai kes biyu da zaman kotun ya aiwata a shekara ta 2016 kuma aka maido a wanga zaman shari'ar don haka yanayi goma sha takwas aka tsayar kuma a yanke hukunci a kansu a cikin lamuran nan goma sha a rike da cewa akwai halin maganar faɗe hudu a ciki akwai halin son a yi faɗe guda bugu a fitar da rayuwa bakwai kishin gilla biyu da kuma son a yi kishin gilla ɗaya hali guda na haddasa gobara da gangan a cikin gida halin kisa tare da an tsara guda biyu da halin kisan sabon aifuwa guda hanyoyin mafita na afirika ga matsalolin afirika. wannan suna daga cikin mahimman batutuwan da babban zaman taron kungiyoyin fararen Fula da yau wakana a ranar litinin kin da ta gabata a po a kasar burkina faso ya bayyana zaman taron ya hada wakilan kasashe takwas na afirka ta yamma serge bayala daya daga cikinsu ya ma asuma shina karin bayani ta waya Amsar ƙasashen Turai ga Afirka bai da wani amfani a gare mu. A yayin da shekaru 61 ba a samu wani sauyi ba. Yanzu ya kamata 'yan Afirka mu da kanmu mu sake tunani da nazari, mu samar da mafita da kanmu. Wannan kuma sai mun ɗauki niyya ta gari na cewa ba za mu sake yarda ba, cewa magance matsalolinmu zai fito ne daga waje. Mu jaddada cewa mulkin mallaka ya ƙare, ba za mu sake yarda da mulkin mallaka. mallaka ba na Faransa. Mu faɗawa Faransa cewa a cikin hulɗar da muke yi da ita maimakon ta turo mana dakarun sojoji a ƙasashenmu kawai mu abin da muke bukata shine kayan aiki da kuma dabarun yaƙi amma dai ba mu da bukatar wasu sojoji su maye gurbin dakarunmu. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya mame hudu a na kasar Libya Halifa Haftar. Barazanar cewa in har ya kuskura sake kai ma gwamnatin Tripoli hari to zai yi maganin shi in ji kamfanin AFP. shugaban hafsan sojoji haftara ya bar moscow ba tare da ya saka hannu kan yarjejeniyar tsagaita wutar da abokin hamayyar shi fayeza al-sarraj shugaban gwamnatin haɗin kai na ƙasar libya jna da majalisar ɗinkin duniya ta amince ma in ji afp kwanaki biyu bayan an soma aiki da dokar nan ta yin hani ga zirga-zirgar motuna a cikin gundumar balle yara da filinge fiye da masu aikin makanika 100 ne suka rasa ayyukansu a cewar ibrahim bernard shugaban masu aikin makanikanci na moto a balai yara da yamma mafi yawan su horo wannan rashin aikin zai zama illa ga iyalansu ga dai karin bayani da yamma sayidi abdu winditan Mu an muna ɗaurin kai saboda mun dogara ne da gyaran motuna. Ba mu iya wata sana'a ba da ta huce wannan. Kina idan aka dakatar da motuna an kawo muna wani sabon aiki. Yanzu ko ɗaukar ɗawainiyar iyali yana ba mu wahala sosai saboda ban san aikin da zan kamawa ba. Shekaru goma kenan da nake wannan sana'ar. Gani da 'ya'ya da mata a cikin abin da nake samu ne nake ɗaukar su da kula da biyan haya da dai sauransu. idan aka dakatar da motuna mu komai ya lalace muna saboda ba mu iya wani aiki ba idan ba gyaran motuna ba A kasar Benin ana bikin sallar Vodu a kowace ranar goma ga watan Janairu. Vodu na da mahimmanci a cikin al'adun al'ummar ta Benin. a dalilin wannan sallar tasu a juma'a da ta shige abokin aikin namu fadel alo ya tattaro mana ra'ayoyin wasu 'yan kasar benin ga kuma abin da suke cewa A nan Benin akwai 'yancin mutum ya gudanar da kowane addini yake so, inda ranar goma ga watan Janairu rana ce ta masu bautar Buda cewa da gumaka, wanda yana cikin al'adunmu da ya kamata mu kula da su. Mun yi sallar kamar yadda ya kamata. Mu muna bautar gumaka ne, turawa ne suka kawo muna kiristanci da dai sauransu. Ya kamata mu yi namu ta kwana. Duk mutuna da kakanninmu ne wanda suka haifi uwayenmu kuma suka haife mu. kuma suke biye da mu har yau wasu suna bin vodu a cewar su vodu na kare su. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. sai kuma a rahoton namu na musamman asusun taimakon kai da kai na musulunci domin ci gaba da aka girka a shekara ta 2005 a cibiyar bankin musulunci da ci gaba na da nauyin yaƙi da talauci a cikin kasashen da ke cikin tsarin nan na wato ƙawancen OCE a ƙasar Niger wannan taimakon zai ba da damar rubuta sama da yara miliyan biyu a cikin makarantu nan da shekara ta 2030 kamar yadda darakta general na asusun dr walida alhaiba ya bayyana ma nafisatu adamu sirfu Mun zo nan ne don mu taimakawa gwamnatin Nijar akan kokarin da yake don yara su samu zuwa makaranta. Hukumar ku tare da haɗin gwiwa da Gwamnati Nijar da abokanin hulɗa kun girka shawarar tallafawa yara miliyan biyu da ɗari shida da ba su samu ilimantarwa ba. Gomi za ku faɗa muna akan mizanin wannan zaɓin? Mun karkata hankalinmu ne wajen yaran da ba sa cikin nau'in ilimantarwa da ke cikin mawuyacin hali. Ma'anar shi ne tunkarar rage talauci. Jiya mun yi wawayen baya kan adadin yaran da ba su samu ilimantarwa karantarwa ba cikin yanki zuwa yanki cikin yankunan nan daban-daban akwai yaran da ke cikin wannan hali wanda shekarunsu ba su habre sha bakwai ba wato yara ne da za a kimantawa kan turbarar ajin firamare. Primary and elementary school. ta wane hanyoyi kuke tunanin kai ga waɗannan yaren kuma menene takamamman aikin da za ku yi a fage wannan matsala na da kwaranga hudu na farko gine-ginen ɗakunan ɗaukar darasi baiwa malaman ba da karatun horo buga littattafan ilmantarwa da kuma tsarin bayar da karatu wannan matsalar an san cewa ba Nijar kaɗai ba ne har waɗansu ƙasashe yara ba su samun ilmantarwa shin kuna iya yi mana misali wata ƙasa da kuka kuka yi aiki kuma wane sakamako ya bada? Yeah, of course. Hakika wannan matsalar ilmantarwa ba a ƙasar Nijar kaɗai ba ne, ana fuskantar lamarin a cikin sauran ƙasashen kewaye. Ƙasar Mali ita ce ƙasar farko da ta amfana da wannan tsarin. Sai dai a jiya ne aka ba da amincewar adadin tallafin baki ɗaya an zuba shi, kenan za su amfana da shi. A Nijar mafi yawan 'yan mata ba samun ilmantarwa ko suna fita kafin su karasa karatunsu. Wane tsari ne gare ku a wannan bangare? Girls are matsalar ta yara 'yan mata shi yasa muka sa su a rukunin farko kuma muka baiwa fifito ko da yake kashi su ne ma wa'anda suka fi fuskantar wannan matsala ta samun ilmantarwa wannan yanayi mahukuntan suna sane da shi don haka ba shakka za a sa kaimin kokartawa ta wannan fanni abin da ya so a game da labarin na sashen hausa mahuta lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.